Cibiyar masu challenge da ke Boston a can Amurka na ayyukan bincike da jagoranci da tallafawa matasa masu basirar kirkire-kirkire a fannin ilimin fasahar sadarwa ta zamani a kasashen duniya daban-daban da nufin bunƙasa tattalin arziki ta yin amfani da ilimin fasahar sadarwar. Hajiya Adiza Umar da ke zaman kakakin hukumar ta NITSA ta yi ƙarin bayani game da yarjejeniyar da suka kula da cibiyar ta mass challenge. Muna so ne a ce Najeriya ya zama jagora a harkokin fasahar sadarwa a nahiyar Afirka da samar ma um, matasa um, cibiyoyin nazari da bincike a kan harkokin ilimin fasahar sadarwa. sai kuma na biyu um, muna so mu karfafa gwiwan matasa masu basira a fannin ilimin fasahar zamani ɗin saboda a sada su da kamfanoni haka da cibiyoyi wanda za su tallafa musu sannan kuma haɗin kan namu kuma da masu challenge ɗin. zai ba da tallafi ne a wajen aiwatar da tsare-tsare wannan hanyar kirkire-kirkiren fasahar sadarwar zamani a musamman na Najeriya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cewa ya kamata hukumar ta ta wasu kalubale da suka shafi ayyukanta. Ita hukumar ne da eh, kamar yadda ta fara gudanar da ayyukanta eh, sama da kamar shekara ashirin kenan da ta wuce a Najeriya eh, ta zo da abubuwa daban-daban wanda kamar yan shekarun na baya-bayan nan abubuwan suke kara fitowa da ita aikace-aikacen nata da tallafin da take yi na gine-gine a bangaren ilimi da kuma cikin al'umma. To sai dai kuma kamar ɗan wani hanzari ba gudu ba yanayin kulawa da kuma tafiyar da ayyuka da kuma kuma kayayyakin da ita hukumar ta take samarwa sannan kuma har yanzu akwai akwai gidi babba na ganin cewa mutane sun samu wayewar kai cikakkiya yadda ya kamata akan yadda za su sarrafa su kuma tafiyar da ita wannan sabuwar eh, fasahar zamani yadda za ta amfani su saboda akwai abubuwa da da yawa mutane suna da burin yi amma wadda idan idan baka yi wa mutum jagora ba watakila wani ba lalle hankalinsa ko kuma tunaninsa ya kai kai cewa ai yana da wani wuri a wuri kaza ko kuma zai samu alfanu a guri kaza da kaza ba Nura Haruna Mudi kenan wani matashin dan jarida a Najeriya shi kuwa Suhaib Awal Mu'az wani matashi mai sha'awar harkokin ilimin fasaha sadarwa cewa yake dangane da wannan abubuwa na yadda na yi apply wajen ya kai su uku na irin waɗannan abubuwan da tallafin nan da suke bayarwa amma ban taɓa samu ba abinda na yi kalla shine kasancewar yanayin adadin da suke ɗauka gaskiya ya yi kaɗan misali kaga a kwanan baya akwai wanda na nema ban samu ba ana maganar kusan gaba ɗaya Najeriya an ce za a bawa mutane dubu uku horo mutane dubu uku a cikin jihohi talatin da shida da babban birnin tarayya Abuja kaga an raba su mutane kowace jiha kasan da za ta samu ɗan kalilan ne to sai ya zamana idan irin waɗannan makin su zo kalilan suke zuwa ta yadda ba sa zuwa ga can mutane da yawa sun amfana da abu da alama da an kulan 'yan Najeriya na ƙara karkata a kan aikace-aikacen wannan hukuma ta nita la'akari da ci gaba da tasirin da ilimin fasaha sadarwa ke yi ga rayuwarsu ta yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.